الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد تذامي درسينا أريد أشرم تأتكم كراتمنا مسلم yau 29 ga watan rabi'u thani hijira ta 443 hudu ga watan 12 shekara ta 2021 ta miladiya za mu tashi fadli qira'atil qur'ani fi salati wa ta'allumihi بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد نعم فيقول المصنف رحمه الله باب فضل قراءة القرآن في الصلاة وتعلمه نعم باب فضل قراءة القرآن في الصلاة وتعلمه babin falalar karatun alkur'ani a cikin sallah da koyansa آه، فضل تعلم القرآن shi في سباش ba shi في alaka متعلق بقراءة آه، القرآن muta'alliqun bi حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة نعم وأبو سعيد الأشج أبو سعيد الأشج نعم على سكتي حدثنا وكيع نعم عن الأعمش دقع الأعمش عن أبي صالح دقع أبي صالح عن أبي هريرة قال na'am na'am الله Allah sallallahu alaihi وسلم ya ce أيحب أحدكم إذا رجع إلى أهله أن يجد فيه ثلاث خليفات عظام سمان نعم ينزو تينكو zai so idan <clears throat> ya koma ya zuwa ga iyalinsa ya zuwa ga gidansa an yaji da fihi salasa halifatin ya samu wato taguwa guda uku masu ciki simanin a izamin manya simanin masu wato mai masu kiba muka ce na'am sai ya ce fasalatu ayatin ya qara'u bihinna ahadukum fi salatihi khairul lahu min salatu khalifatin izamin siman to ayoyi guda uku da ɗayan ku zai karanta su a cikin sallarsa sun fi masa alheri daga daga raƙuma guda uku masu ciki manya kuma masu masu maiko na'am a ai mutlak ne wato ma'ana kowaɗanne ayoyi guda uku mutum ya karanta zai samu wannan wannan shi ma min afradi muslim da wannan hadisin ma na wancan shi ma min afradi muslim na'am na'am na'am abu nu'aim daga musa ibn Ali. ibn ali ibn ali ibn ulay yace maka musa ibn ulay to موسى ابن علي ابن رباح ابن معاوية الاسكندراني بلا كمان تقريب يوه بالتصغير موسى بن علي بالتصغير ابن رباح اللخمي أبو عبد الرحمن المصري صدوق ربما أخطأ من السابعة ابن علي ابن علي ابن رباح أبو عبد الرحمن المصري قال سمعت أبي يحدث عن عقبة بن عامر نعم قال Mhm. kharaja rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama wa nahnu fi yace manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya fito alhali muna kan dakali na ahlus sufa sai yace ayyukum yuhibbu an yaghduwa kulla yawmin ila buthana waye daga cikin ku ya zai so ya yi jijjibi a kowace rana ya fitar da sassafe wato a kowace rana ya zuwa ga buthan wadi ne a Madina shine wanda yake wadin wadin da yake wato a gabas wato a kudu da da harami a jihar kibla inda aka yi wannan kubris safiya din aw al aqiq ko kuma ya zuwa ga wadin aqiq wanda shi yafi nisa sai ya zo da wato a taguwa guda biyu masu katon tozo

ko kuma ya karanta ayoyi biyu na littafin Allah azza wa jalla ya fi masa alheri daga naƙateni daga wato taguwa guda biyu Wa kuma ayoyi uku sun fi masa alheri da taguwa guda uku hudu sun fi alheri gare shi da taguwa guda hudu daga kuma ma daga wato adadinsu na al'ibili na raƙuma to kun ga anan ne batun ta'alimin ya zo ko nan ne batun ta'alimin ya zo faya alama eh, eh faya alama ya sani har ya koya har ya sani din hmm. wannan duk yana daga cikin afradu muslim na'am na'am to ai sun fi karfin mota mota hawa kawai za ka yi shi ko ragumi ka hau ka ɗau kaya ka sha madara hmm, ko ci nama shi ne arziki eh, wato kana kokarin ka hararo menene wanda a yanzu mutum zai tsammaninsa hmm. hmm. kama a baka hannun jari ne wanda kana zaune kawai sai dai rinka shigo maka da a sai kai ta ganin alat <laughs> na'am babu fadlin kira'atul qur'ani wa suratul baqara Na babu falalan karatun alkur'ani da karatun suratul bakara a ah, da Allah ku tsaya kunna bi hims fa qarabni mas'udin surata yusuf ce wannan hadisi yana cikin yana cikin bukhari fi fadail alquran wallahi da ku hanna ce min afradi muslim gashi tuhfatul ashraf eh mutafaqun alaihi to Allah barin nemo shi cikin bukari hadisi na nawa bari ki gashi fadailul qur'an fadailul qur'an to kun ji wajen tawilin ibn hajar wajen fada rabahul had kala yace da abarita yace wai yuhtamal aidan an yakuna qawluhu an yakuna qawluhu fada rabahul had ay rafa'ahu ila al-amir fada فأسند الضرب إلى نفسه مجازا لكونه كان سببا فيه وقال القرطبي القرطبي يجي إنما أقام عليه الحد لأنه جعل له ذلك من له الولاية أو لأنه رأى أنه قام عن الإمام بواجب أو لأنه كان ذلك في زمان ولايته الكوفة فإنها وليها فإنه وليها في زمن عمر وصدرا من خلافة عثمان انتهى والاحتمال الثاني موجه وفي الأخير غفلة أما في أول الخبر أن ذلك كان بحمص ولم يلها ابن مسعود وإنما دخلها غازيا وكان ذلك في خلافة عمر وأما الجواب الثاني عن الرائها فيرده النقل عن ابن مسعود أنه كان يرى وجوب الحد بمجرد وجود الرائحة وقد وقع مثل ذلك لعثمان في قصة الوليد ابن عقبة وقع عند الإسمالي إثر هذا الحديث النقل عن علي أنه أنكر على ابن مسعود جلده الرجل بالرائحة وحدها آه، برائها وحدها إذ لم إذ لم يقر ولم يشهد عليه وقال القرطبي في الحديث حجة على من يمنع وجوب الحد برائها كالحنفية وقد قال به مالك وأصحابه وجماعة من أهل الحجاز قلت والمسألة خلافية شهيرة وللمانع أن يقول إذا احتمل أن يكون أقر سقط الاستدلال بذلك ولما الحكى الموفق في المغني الخلاف في وجوب الحد بمجرد الرائحة اختار أن لا يحد بالرائحة وحدها بل لا بد معها من قرينة كان يوجد سكران كان يوجد سكران أو يتقيأها ونحوه ونحوه أن يوجد جماعة شهروا بالفسق ويوجد معهم آه، خمر ويوجد من أحدهم رائحة الخمر وحكى ابن المنذر عن بعض السلف أن الذي يجب عليه الحد بمجرد الرائحة من يكون مشهورا بإدمان شرب الخمر وقيل بنحو هذا التفصيل في من شك وهو في الصلاة هل خرج منه ريح أم لا سورة كون حديث متفق عليه بخاري في فضائل القرآن نعم بقى أعرام نعم Babu falalan karatun Al’ur'ani da karatun Surat al-Baƙara. Na’am. Al’adana Abu Tauba. Na’am. Wahuwar Rabi Ibn Nafi. Na’am, shi ne Ar-Rabi Nafi, Abu Tauba. Al’adana Mu’awiya. Na’am. Ya’an Ibn Sallam. Na’am, Mu’awiyata Ibn Sallam. An zai daga zaid annahu sami'a aba sallamin yaqulu zaid wane ne zaid zaid ibn unaisa zaid ibn sallam ibn abi sallam ad-dimashqi aku muawiya ibn sallam mm ad-dimashqi na'am aku muawiya <laughs> riwayatul akhi an akhihi kenan na'am annahu sami'a aba sallamin yaqulu cewa ya ji abu sallam yana cewa abu sallam mamtur abu sallam al-aswad al-habashi mamtur haddathani abu umamah al-bahili na'am yace haddathani abu umamah al-bahili qala yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yaqulu na'am ya ce na ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa karanta alƙur'ani domin alƙur'ani zai zo ranar alƙiyama yana mai shaida a shafi'an yana mai ceto ga ma'abutan karatun ga ma'abutansa ma'ana masu karanta shi ku karanta surorin nan guda biyu masu kyalli da albakara da surata ali imran domin su za su zo ranar alkiyama kai ka ce su giragizai ne guda biyu ko kai ka ce gayayatan wato shi ma dai ma'anarsa ɗin kenan sahaba أو ka annahuma firqani min tayrin sawaf ko kuma kamar fukafukai ne guda biyu na tsuntsu wanda yake a wato wanda yake ya saki fuffikensa a sama ba yana karkada shi ba ya buɗa shi suna yin hujja suna kafa hujja wato suna ba da hujja kariya ga ma'abutansu ku karanta suratul baqara domin haddace ta albarka ne barinta kuma da na sani ne wato masihirta ba za su iya karanta ta ba albatsala bi ma'ana as-sahara wannan hadisin min afrad musulun ko ala muawiya muawiya ta ya ce ya riske ni na ji an ce albatsara su ne a sahara wato albatsala daga wato daga albatil wato waɗanda suke ahalul batsala ma'abuta kuma dai da hausan dai batsala muke cewa shegantaka abinda ake nufi a sahara masihirta au gama eh gama matani din eh lugha ce fi al matani, haka dai nan na a suka ce algamama gamama wal ghayaya kullu shay'in adalla al-insana fawqa ra'sihi min sahabatin aw ghayrihi hmm. na'am eh <laughs> zauji ghayaya <laughs> eh na'am a ba zan iya ba ko wannan din ce gaya ai wancan abin nan ne ko akwai hamza hmm. Hmm. نعم قال أن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي نعم قال أخبرنا يحيى يعني ابن حسان نعم قال حدثنا معاوية بهذا الإسناد مثله معاوية بن سلام إن كان أنبا غير أنه قال سيدي شي معاوية وكأنه ما في كليهما ولم يذكر قول معاوية بلغني يتي وكأنما وكأنهما في كليهما حدثنا آه، نعم، غير أنه قال وكأنهما في كليهما ولم يذكر قول معاوية بلغني كأنهما غبامتان وكأنهما غيايتان Eh, fa ka annahuma fi kilayhima shi lafazin annahuma fi kilayhima fi gamamatan wato annahuma gamamatan aw annahuma gayayatan aw annahuma firqani min tayrin sawaf kaga ya fade ta sau uku to amma shi anata wa annahuma fi kilayhima sau biyu din kenan hmm. wa annahuma غير أنه قال وكأنهما في كليهما اي يأتي يأتيان يوم القيامة وكأنهما غمامتان في كليهما هكني كأنهما غمامتان أو واتو بدل أو كأنهما شيني وكأنهما كيايتان أو كأنهما فرقان وكأنهما فرقان eh <laughs> to kaji kaji abin nan din naka ya ce a yaya an kara abu ubai riwayat al-ghain al-mu'jama zoji a yaya wa qad rawahu ba'dhum bil-ghain bi ghairi shakkin fi ghairi hadhihi الأمهات وله عندي وجه لا لا ينكر أن يكون بمعنى طبقاء طباقا الذي تنطبق عليه أموره وكذلك هذا من الغيايا وهو ما يعطي الإنسان من غمرة وغيرها وتظله كأنه قطيت عليه أموره فلا يعقلها أو يكون من الغين وهو الانهماك في الشر أو من الغي أيضا وهو وهي آه، الخيبة قال الله فسوف يلقون غيا <coughs> نعم قال حدثنا إسحاق بن منصور نعم الكوسج أها عبد ربه نعم قال حدثنا الوليد بن مسلم نعم عن محمد بن مهاجر نعم عن الوليد بن عبد الرحمن الدرشي نعم عن جبير بن نفير نعم قال سمعت النواس بن سمعان يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول نواس ابن سمعان الكلابي wannan li marra muke haduwa da shi ko ofis sahaba nawas ko ko amma dai a cikin nan sahih muslim ko نواس ابن ابن سمعان كوكما شمعان ابن خالد الكلابي الأنصاري سمعان نعم ابن حجر سيسكي ضبط دا نقطة ابن خالد الكلابي أو الأنصاري صحابي مشهور سكن الشام نعم نعم Eh, ya kulu sami sun nabi sallallahu alaihi wa sallama ya kulu. Yana cewa na ji annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa. Yuta fi Al-Qur'ani yau mal Za a zo da al ranar Al-Qiyama. Wa ahlihi allazina kanu ya'malu bihi. Da kuma ma'abutansa wanda suka kasance suna aiki da shi. Fakaduhu suratul Baqara. Suratul Baqara da Ali Imran suna wato suna gabatarsa suna jagorancinsa ko manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya buga musu misalai guda uku ban manta su ba daga baya Fala! ya ce kai ka ce su giragizai ne guda biyu ko kuma inuwa wato masu duhu guda biyu tsakaninsu akwai sharkun ya ce abdiya kenan akwai haske ko kuma kamar su hizkan alhizkan a nan alkazi iya ya fassara shi da cewa huwa bi ma'ana wahid wal hizq wal a aljama'a don eh ba huzma ba ba hifqan nan ikhtalafatir a uh, hifqan min tairin gungu wato ko كأنهما خفتان من طير صواب قال الإمام قال بعض أهل العلم Eh, alfirkan alkafi'an shi din ne dai to wato tsuntsaye za a ce su ba za a ce musu suna da garke ba ko shi eh a rigarken ko kuma dandazon malam badamati eh to ai su ma taron tsuntsaye ne eh. ba a cewa garken mutane haka ma za a ce za a ta garken tsuntsaye to taro <laughs> na'am min tsayirin na daga wato tsuntsaye sawaf wato masu ya ake ce ma a lankaya din tsuntsaye ne haka idan tsuntsu ya saki fuka-fikinsa mai komin wannan a tafsirin tafsirin gashinan ja eh shine ai bari mu ga yanda alkali nasiru mustafa ya fassara shi a nasiru mu gade nasiru mustafa Allah ya ji gaskiya na'am linkaya shawagi eh linkaya Eh, ba su ga yadda tsuntsaye suke ninkaya a sararin samaniya ba suna masu shimfiɗa a'a suna masu shimfiɗa fuka-fukansu shimfiɗawa mm, safatin suna masu shimfiɗa fuka-fukai su ne mm, <laughs> a shimfiɗaɗɗu suna masu shimfiɗa wato tsuntsaye masu shimfiɗa fuka-fukansu wato suna kafa hujja ta ba da kariya ga ma'abutansu na'am babu falalar fatiha da kuma ayoyin karshe na suratul bakara da kuma kwadaitarwa akan karanta ayoyi nan guda biyu na ƙarshen suratul bakara قال حدثنا أحمد بن الربيع نعم وأحمد بن الجواس الحنفي نعم قال نعم حدثنا أبو الأهوى نعم سلام الحنفي سلام ابن سليم كو عن عمار ابن زريق دقى عمار ابن زريق عن عبد الله ابن عيسى دقى عبد الله ابن عيسى عن سعيد ابن جبير دقى سعيد ابن ج... دقى سعيد ابن جبير عن ابن عباس قال دقى عبد الله ابن عباس يتشي بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake zaune wajen yayin da Jibril yake zaune wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ji wani sauti kamar sautin tsagewar wani abu a samansa sai ya ɗaga kansa sai ya ce wannan kofa ce daga sama aka buɗe ta a yau ba taɓa buɗe ta ba da ɗai in ba yau ba sai wani mala'ika ya sauka daga ƙofar sai ya ce wannan mala'ika ne ya sauko zuwa ƙasa bai taɓa saukowa ba da tsayi sai yau fasallama wa qala sai sallama yace abshir bi nurayni utitahuma kai albishir da haske guda biyu da aka baka su lam yutahuma nabiyyun qablaka ba a bayar da su ga wani annabi ba gabanin ka fatihatul kitabi fatihal fatihatul kitabi wa khawatim suratul baqara da da karshen suratul da ayoyin ƙarshe na suratul baqara lan taqra'a bi harfin minhuma illa uditahu baka baka karanta da baka karanta da harfi ɗaya daga cikin su su su biyu ba face an baka su wato na akawati mu suratul baqara din wannan bayan jibril ya karanta wanda ne aka zo ta bada wannan a ai jibril yana zaune ne tare da shi ya zo yana zaune tare bainama jibrilu qa'idun inda nabi sallallahu alaihi wasallam yana zaune eh dama suna nan shi ya zo ya yi masa bishara ne akan bayyana falalar waɗannan ayoyi waɗannan haske guda biyu hmm. na'am na'am ba shi mala'ikan ne saukar da su ba shi bayanin falalar ya zo da shi bayanin falalar da ya zo da shi Eh, na addu'ar da ke ciki ba eh, tun tunda dama ai kaga shi yasa shi yasa ai kaga ce na janyo wajen fassara na ambata min huma din nan su su biyu kaga ai a cikin su hadda fatiha din akwai addu'a duk a cikin na amanar rasul akwai gufranaka rabbana wa ilaikal masir eh, sai kuma rabbana la tu'akhidna kowane harafi illa uqita saboda haka a cikin ayoyin duk guda biyu akwai addu'a kuma duk addu'ar da mutum ya karanta da ita a cikin su za a bashi hmm. shi kuma wannan na fatiya shi kuma Allah ne da kansa ya faɗa eh, eh, waka anna wato an ita wannan na fatiya ita ta isa tunda Allah ne da kansa ya faɗa jalla wa ala ita ko wannan mala'ika ne zai faɗa na ita amanar rasul <laughs> na'am eh ba ita karar ba ita cewa duk abin da ka faɗa ka karanta da wani abu a ciki za a baka shi menene fa'idar tahsisin ita khawatim suratul baqara da cewa za a baka su ba ambaci na fatiha ba in mm, shine an ramma ya tunatar mana da wannan hadisin na abu huraira mm, wali abdi ma sa'ala shi wannan allah ne da kansa ya ce in abinda ka tambaya din zai baka a cikin fatiha na'am a ah, kasamtu eh, eh, eh, sala amma ai as-sala anan bi ma'ana al-qira'a hmm? in dai ka karanta fatiha hmm. min huma ai min khawatim suratul baqara a ah, to binuraini ko eh to to haka ne yarju abdamir yaudu ila al-nuraini eh abshir binuraini utitahuma eh hada ahsan eh wannan tarkibi ne amma dai wannan shi din ne wannan ad-damir ya'udu ila aqrabi mazkur abinda aka ambata a cikin hadisin shine nuraini kuma an fassara su da cewa al-fatiha wa khawatim suratul baqara hmm. lam taqra bi harfin minhuma ay min an-nuraini illa utita na'am karar da yaji daga sama جبريل ني بينما جبريل قائد إن سمع نقيضا من فوقه فرفع رأسه شي جبريل شي جبريل امم نعم يا اها آه،, آه سمع نقيبا سمع نقيبا بينما جبريل قائد عند النبي سمع to waye waye fa'ilin sami'a waye fa'ilin sami'a eh <laughs> eh na'am eh eh ne ai a a ai a a ya gaya masani mm, ya gaya masani shi jibril shi ya ji sami'a naqidan min fawqihi فرفع رأسه فقال هذا باب من السماء فتح يحتمل زي zai zama كان cewa duk su biyu suka ji shi jibril yi bayani wa yahtamil jibril ne kawai yaji hmm? na'am eh. amma babu dalilin da zai nafi yin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bai ji ba amma da wanda ya daga kansa jibril ne shi yasa din ya tamil cewa shi ne kadai ya ji don haka ya daga kansa inda duk su biyu ne suka ji ai za a ce farafa a hmm. eh. to amma kuma in aka yi wannan zai zamanto cewar mai zai zama to kan cewa shi rawi hmm, shine ya ruwaito cewa ya gansu sun yi haka kuma ya hatamil kan cewa wannan shi Ibn abbas yana hikayar abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji daga annabi sallallahu alaihi wasallam ne cewa jibril yana zaune ba wai yayi shaidar hadir waqi'ar bane hmm, ba wai yayi shaidar waqi'ar bane tunda ai ba abin nan a san cewa jibril ne yake zaune tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ai abu ne wanda yake in dai ba ya zo a surar dihiya da ya saba zuwa ba ko a surar rajul kamar inda aka ambata zaman mala'ika jibril tare da annabi sallallahu alaihi wasallam abu ne na gaib eh, saboda haka shi ma ibnu abbas yana riwayar abin da ya ji ne kenan daga annabi sallallahu alaihi wasallam wannan hada min afradi muslim shi ma na'am قال وحدثنا أحمد بن يونس waye abdullahi ibn isa dinnan da Allah abdullahi ibn isa ibn abdurrahman ibn abi laila abu muhammad al-kufi قال ابن معين قال ابن حجر ثقة فيه تشيع نعم أين وليد بن مسلم ta na'am a can hadisun su muawiya ta bin sallam hmm? hadisin isaac ibn mansur an muhammad ibn anil walid ibn abdurrahman an jubair ibn nufair samitu hadisin nawas ibn sam'an kenan tamayi hmm. fi mahallin shawahid ne wannan ba usul ba ko hadisin ya zo ne ya kawo shi shahid ga hadisin abu umama albahili hmm. uh, yuta alkur'ani uh, yau malkiyamati yuta bilkur'ani yau malkiyamati wa ahalihi alladhina kanu ya'maluna taqdumuhu surat al-baqara wa ali imran abinda kawai yake cikin wannan baya cikin wancan hadisin shine a uh, wucewar gaban na ali imran da bakara da ali imran da suke yi ko amma kasancewar su cewa su ka annahu ma mata ne Eh, Diga na ciki na'am. Abun da ake wa yacmalu na bi Aladina ake yi na haɗu mulki ta ba ya tilo na hu haƙa tilawacin a halin ƙuran Aladina ake yi na haɗu wa haƙu tilawacin shine ana karanta ana aiki da abun da aka karanta ake karantawa. Hmm. kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimuna alkitaba wa bima kuntum tadrusu na'am alaw hadathana ahmad ibn yunus ahmad ibn abdullah ibn yunus ko al-misri ala hadathana zuhair eh, ko ba ko ba shi bane ahmad ibn abdullah ibn yunus al-kufi ba al-misri ba na'am حدثنا زهير زهير ابن معاوية الجعفي mansur na'am ibn al-mu'tamir daga ibrahim an daga abdurrahman ibn yazid an-nakhai yace na haɗu da abu mas'ud al-badri inda al a wajen ɗakin Allah uqbata bin al-harith ko abu mas'ud Na'am, نعم فقلت سينتي حديث بلغني عنك في الآيتين في سورة البقرة Hadisi ne da ya riske ni daga gare ka ce an ka an ruce kafaɗa karuwaitoshi ka ruwaito akan ayoyi guda biyu a cikin suratul bakara. ya ce na'am haka ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ayoyi guda biyu daga ƙarshen suratul baqara wanda duk ya karanta su a cikin dare za su ishe shi sun ishe shi wato sun ishe shi daga dukkan wani tsari da zai nema daga dukkan wani abin da zai nema <laughs> sun ishe shi wataran na taba kwana a wani katon gida da yake kallon fadar sarki fahad na alhaji aminu dan tata a kwatas din da in alhaji sunu dan tata ya je a nan yake sauka aka sauke ni a nan na kwana a cikin bacci na kasa bacci sai kawai in rinka ganin waɗansu dawaki suna shigowa ta taga ana iska suna nema su taka ni suna ta shigowa haka san bacci ya gagara sai can ƙarshe ya ce ku kuma menene na karanta na karanta ayoyin ƙarshe na suratul bakara sun ishe ni ba yadda za ku yi da ni haka na faɗa a masajin a mafarkin sai ne bacci sai karfe bakwai na safe na tashi Yeah. ba na manta da wannan gona <laughs> ka hutu mm, sun ishe shi na'am eh to haka imamun ya ce mm-hmm. ah, ya ce ka fatahu min ƙiyamin lail waƙila min Shaifan, shaitan waƙila min al Wai yuhtamalu min jami'a. jami eh, ai shine eh, jawami'ul kalimi kenan na annabi sallallahu alaihi wasallam min al duk komai ma ka fatawo sun ishe shi duk inda zaka suranta abin nema sun ishe shi hmm. na'am قال وحدثناه إسحاق بن إبراهيم نعم الحنظلي قال أخبرنا جرير نعم ابن عبد الحميد الضبي يحول سندي Na’am. Da Ibn Bashar. Suka ce. Na’am. Na’am. Dukkanin an mansur da wannan isnadin. da wannan isnadin. قال وحدثنا من جاب بن الحارث التميمي ga abin da ibn hajar ya ce akan kafatahu ai ajza'ata anhu min qiyamil layli bil qur'an wa qila ajza'ata anhu min qira'ati al qur'ani mutlaqan sawa'an kana dakhil as salati am kharijaha wa qila ma'nahu ajza'atahu fi ma yata'allaqu bil i'tiqad limastamala limastamalata alayhi min al iman wal a'mal ijmala wa qila ma'nahu kafatahu kullasu wa qila kafatahu sharra ash shaytan وقيل دفعتا عنه شر الإنس والجن وقيل معناه كفتاه ما حصل له بسببها من الثواب عن طلب شيء آخر وكأنهما اختصت اختصتا بذلك لما تضمنتاه من الثناء عن, عن الصحابة بجميل انقيادهم إلى الله وابتهالهم ورجوعهم إليه وما حصل لهم من الإجابة إلى مطلوبهم وذكر الكرماني عن النووي أنه قال كفتاه عن قراءة سورة, سورة الكهف وآية الكرسي كما نقل عنه جازما به ولم يقل ذلك النووي وإنما قال له ما نصه قيل معناه كفتاه من قيام الليل وقيل من الشيطان وقيل من الآفات ويحتمل من الجميع هذا آخر كلامه قاش منكر كرنتا وكأن سبب الوهم أن عند النووي أقب هذا الحديث باب فضل سورة الكهف وآية الكرسي فلعل النسخة التي وقعت للكرماني سقط منها لفظ باب وصح وصحفت آه، آه، فصارت وقيل واقتصر النووي في الأذكار على الأول والثالث نقلا ثم قال قلت ويجوز أن يراد الأولان انتهى وعلى هذا فأقول آه، ابن حجر كنا يجوز أن يراد جميع ما تقدم والله أعلم والوجه الأول ورد صريحا من طريق عاصم عن ألقم عن أبي مسعود رفعه من قرأ خاتمة البقرة أجزأت عنه قيام الليل آه. توكاجي تفسيركم آه. <coughs> آه. ويؤيد الرابع حديث النعمان بن بشير رفعه إن الله كتب كتابا وأنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة لا يقرآن, لا يقرآن في دار فيقربها الشيطان ثلاث ليالي كاغني كفتاه عن شر الشيطان إن كنا أخرجه الحاكم وصححه وفي حديث معاذ لما أمسك الجني وآية لما أمسك الجني وآية ذلك لا يقرأ أحد منكم خاتمة سورة البقرة فيدخل أحد منها بيته تلك الليلة فيدخل أحد منا كنا الجني إني كجامة mm أخرجه الحاكم أيضا الحديث الثاني حديث أبي هريرة شكنا وفي آخره ذاك, ذاك الشيطان نعم wato an ruwaito akwai a cikin ina ga a cikin muktasar qiyamul layl na gani wani daga cikin tabi'ai na manta cikin ina jin tabi'in na ahlul basra cewa shi a ratibar sallar isha amalar rasul yake karantawa da raka a farko da kulhu wallahu a raka a tabi kuma haka yake dawama <laughs> a ba wai ya gama ba ba wai ya gama ba wai dan dai ya samu tabbacin cewa ya karanta su din kara san garce a <laughs> wanda zai dawama a wannan ba mai san garcewar ba ne

eh ah, mm, umratun fi ramadan shi wancan tamatan tammataini tammataini mm. eh, eh, eh, amma ka san shi abin nan ibnu daqiq al-eid yana tambihi a cikin wannan ana jin a karkashin hadisin a a a wajen hadisin cewa a cikin hadisin sallar mace a gidanta ya fi sallata tare da ni cewa alkhairiya a wato za a iya cewa abu ya fi lada min haifo a cewar ta fuskar ladan amma wannan ba yana hukunta kan cewa ya fi shi ta kowace fuska ba saboda shi ɗaya abin da ya kunsa na waɗansu fada'il zai ba shi falala fiye da wato girman ladan da za a ce ya fi samun sa a cikin wannan za ka yin abu ka sami girman lada amma kuma aka hada da sauran abubuwan da suke tare da aikin wancan wanda aka ce za ka sami girman sa sai wancan ya fi shi falala saboda ka girman lada ba shi ne yake nuna afdaliya kaɗai ba da dai kusan wannan ma'ana ibn da na'am malam a ah, Mustapha Mustapha eh ne. Eh, cewa wani abu yana da miza wannan baya nufin kan cewa shine al-afdal tunda abu ne wanda yake zai iya zama tuwa nisbi na'am mu ci gaba na'am na Ishaq ibn Ibrahim قال حدثناه إسحاق بن إبراهيم نعم الحنظلي نعم قال وحدثنا من جابر بن الحارث التميمي نعم قال أخبرنا ابن مسهر نعم عن الأعمش نعم عن إبراهيم دقى إبراهيم عن عبد الرحمن دقى عبد الرحمن ابن يزيد النخعي عن ألقمة دقى ألقمة بن قيس النخعي عن أبي مسعود الأنصاري دقى أبو مسعود الأنصاري قال شي أبنا عبد الرحمن da alkama suna da shi alkama ɗan abdurrahman ibn zaid an-nakha'i ko yaya sunansa bilkamil akwai suna abdurrahman ibn yazid ibn qais an-nakha'i ibn akhi alqamata bin qais ibn akhi alqamata bin qais saboda haka alqamata bin qais baffan sani hmm. na eh hadisin 'yancin cikin gida ne shi kuma ibrahim ibn yazid an-naha'i shi kuma abdurrahman ah, shi kuma alqama ne halinsa ne akwai shi ma dai shi ma akwai alaka alqama ko alqama ko shi abdurrahman din shine halinsa ibrahim ibn yazid ibn qais an-naha'i eh shi kuma <coughs> ibn qais an-naha'i dukkaninsu tabi'ai ne إيه، أبو أخو الأسود ابن يزيد وابن أخي القمة بن قيس ووالد محمد ابن عبد الرحمن ابن يزيد كما علاقة سداء إبراهيم ابن يزيد النخعي بذا أشيء دم وان سبني كون نفسه ابن يزيد النخعي عبد الرحمن ابن يزيد ابن قيس النخعي شيكم وانا إبراهيم ابن يزيد ابن قيس ابن الأسود ابن عمرو da ba dan uwansa bane ai sun sun sha bamban a wajen kakan shi wannan ibn yazid ibn qais ibn al-aswad shi ibrahim shi kuma abdurrahman ibn yazid ibn qais eh. alqamat bin qais ibn abdullah ibn malik ba ibn al-aswad ba hmm. na'am eh Aljayyani. Takhidin Muhammad ke nan. To a yi ba mu da wannan iska mu a ta mu nusra, eh, wata nusra ce aka samu. abin da zai nuna kama akwai inqita'i ba an ambaci ibrahimun nafa'i ba alhamdulillah mu dun nusa din musalima mm, na'am daga abu mas'ud al-ansari uqbata bin amr na'am yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wanda ya karanta ayoyin nan guda biyu a ƙarshen suratul baqara a cikin dare sun ishe shi abdurrahman ya ce sai na haɗu da abu mas'ud alhali yana ɗawafi da ɗakin Allah sai na tambaye shi sai ya zanta min hadis sai ya zanta min da shi daga annab sallallahu alaihi wasallam isnadi ali shi ne da shi muslim ya saddara ya kaga abdurrahman ibn yazid qala laqitu aba mas'udin inda albayt saboda haka awwalan ya fara jin hadisin daga alkama eh, daga alkama kawunsa sai kuma ya haɗi da shi kansa abu mas'ud musamman abu mas'ud sahabi ne da ya sauka a alkufa hadisin farko na muwatta cewa anna ta bin shuba akhara salata yawman fa dakhala alayhi abu mas'ud mm, mm, al-ansari eh na'am eh ana dawafi ana amma wa huwa yatufu bil bait eh wannan ita ce fa'ida الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أجاز فيه الحديث الكلام نعم نعم haka ma ai ba ba hadisin qabdul ilmi na na abdurrahman ibn amr bin abdullah ibn amr bin al-as da ya rawaito hadisin a shekarar farko aisha ta tura a je a tambaye shi yana dawafi akan hadis qabdul ilm ya faɗe shi yana dawafi na'am قال حدثني علي بن خشرم نعم قال يحول سندي قال na'am, وحدثنا ابو بكر بن ابي daga Ibrahim daga Alkama da Abdurrahman ibn Yazid duk su biyun daga Abu Mas'ud daga Annab sallallahu Alaihi wasallam mitlahu tamkarsa قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص نعم وأبو معاوية أها عن الأعمش دقى الأعمش عن إبراهيم دقى دقى إبراهيم عن عبد الرحمن دقى عبد الرحمن ابن يزيد عن أبي مسعود دقى أبو مسعود عن النبي صلى الله عليه دقى النبي صلى الله عليه وسلم مثله قالنا abin nan ya kawo shi don ya nuna cewa al'amash babu tadlisi tunda Habs ibn Ghiyaf ya ruwaito daga gare shi duk da yake dai hadisin a cikin mutaba'at ne za mu kara mu kara hadisi daya mu kara ba eh eh mu kara wannan babun mana ko mm. na'am babu fadlin suratul kahf wa ayatul kursi babu falalan suratul kahf da ayatul kursi قال وحدثنا محمد بن المثنى نعم قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة نعم هشام الدستوائي عن قتادة دقى قتادة عن سالم بن أبي الجعد الدستوائي عن سالم ابن أبي الجعد سالم كو سعد سالم ابن أبي الجعد الغطفاني نعم عن معدان بن أبي طلحة دقى معدان بن أبي طلحة اليعمري daga abu darda wai mai. daga cewa annab sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya haddace ayoyi goma na farkon suratul kahafi za a tsare shi daga addajjal قال وحدثنا محمد بن المثنى نعم وابن بشار نعم قال سكتشي حدثنا محمد بن جعفر نعم قال حدثنا شعبة نعم يا أول سنة دي قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي نعم قال حدثنا همام جميعا جميعا دكانهم سدى شعبة ده همام duk suka ruwaito an kata da wannan isnadin shuba ya ce a hadisinsa na ƙarshen suratul kahfi hammam kuma ya ce daga farkon suratul kahfi kamar yadda hisham ya ce sai karanta dubin cewa ai hafiza ne da ne hadda cewa na'am hmm. Hmm. Hmm. ita na ƙarshen sun yi daga afasibar ladina kafaru an yi tafi zo ibadi min duni auliya نعم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة نعم قال حدثنا عبد الأعلى ابن عبد الأعلى نعم عن الجريري دقا آه، آه، سليمان ابن آه، دقا الجريري سعيد ابن إياس الجريري عن أبي السليل دقا أبو السليل أبو السليل هو بفتح السين المهملة واسمه ضريب ابن النقير بالتصغير فيهما Hmm. an abdullahi ibn rabah al-ansari daga abdullahi ibn rabah al-ansari daga ubay ibn ka'ab Ya ce. Maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya abal munzir alkunyar kenan hmm. ka san wace aya ce ta littafin Allah da da take tare da kai da tafi girma sai ya ce na ce Allah da manzansa su suka fi sani hmm. sai ya ce ya kai abul munzir ka san wace aya ce a cikin littafin Allah da ke tare da kai da tafi girma ya ce sai na ce sai na ce Allahu la ilaha illahu alhayyul qayyum sai ya bugi kirjina ya ce

liyahnika ne ko liyu nan ne sai mun dabtinsa liyuhnika bari mu ga yadda qadi ya yayi dabtinta ana hani aya na liya ya eh, bi kasrin nun liyahnika eh bi kasrin nun bai ta'arruzi da wa za'ama ibnu tin annahu bi fathiha liyahnaka بل قال الثقافسي السفاقسي إنه أصوم لأنه من الهناء وفيه نظر ليهنك daga hani ako ya hana hani'an na'am امم ya ban san hujjan ba a wannan ai ba zai yiwu ba tunda ai gashi ai hadisin ya zo a ayatai ne سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك